وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da haduwa tun yammaci na ranar litinin wanda ya daidai da uku ga watan uku shekara ta 2020 mun haɗu a wannan masallaci na abu musa al'ashari wannan unguwa ta sharaɗa a cikin birnin kano ba don komai ba face mu ci gaba da karatunmu na wannan littafi albarka na al'asas jami'in sai a fi sai ahli sunna wal jama'a wanda yau zamu shiga darasinmu na 18 cikin wannan littafi idan ba a manta ba muna rukuni na farko har ila yau a cikin littafi a rukunin farko na kasida ta al-qala'id az-zahabiyya fi taqlisi lamiyyat Sheikh islam Ibn Taymiyyah wanda karatun da ya gabata idan ba a manta ba mun tsaya akan a gabar da muke sharhanta ta amantu bil a sharafi kutubihi ballai ta makhluqan wala fi rasbihi ƙasun. وإن آياته حكمت به وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو القديم المنزل أنا آمنت بالقرآن أشرف كتبه ناي إيماني دا القرآن أكن سوى شين مفي wato darajar littattafan Allah ta'ala da ya sauka mafi daukaka mafi alfarma wanda a zaraskan da ya gabata mun sharhanci wannan wannan baiti ta fuskoki da dama wanda insha Allah a wannan darasin za mu ƙara kallon wannan baiti mu sharhance shi ta wata mahangan da take da alaƙa da mu kuma take da alaka da imani da alƙur'ani da baki ɗaya ka amantu bil qur'ani a kutubi na imani da alƙur'ani a matsayin sanan na wato mafi alfarmar littattafai da Allah ta'ala ya saukar a bayan ƙasa a don kalli wannan abujafin magana a yau za mu ga da aka ce na yi iman da alƙur'ani a matsayinsa na mafi mafificin littattafai da Allah ta'ala ya saukar domin ba da aula su alƙur'ani wato shi ne mafi ɗaukakuwar daraja A kan ma abin da Allah ta'ala bai saukar da shi ba kamar da muka faɗa a darasi uku da suka gabata baya cewa a wato alƙur'ani bayan kasantuwar ya fi dukkanin safai da Allah ta'ala ya saukar haka na kuma ya fi dukkanin wani littafi da yake na na ƙirƙirar ɗan adam ko wani ko ta magana ta ɗan adam alƙur'ani ya fi wannan ya fi dukkan littafai ma da Allah ta'ala ya saukar to ina kuma ga magana ta dan adam ko ko wani tsari na dan adam da da yake kai, ko ta fahimta ta ka ko wani abu ko ta doka ta sa wanda a yau a za mu kalli abu shafi abu shafi gaba ta uku ta sharhantar wannan baitin bayan mun yi magana akan alqur'ani ya fi dukkan littafai da Allah ta'ala ya saukar sannan muka zo muka yi magana akan alqur'ani ya fi dukkanin waɗansu magana da aka jingina wa Allah cewa ya saukar alhalin bai saukar ba wani abu da ake ganin cewa Allah ta'ala ya saukar da shi bayan wafatin annan Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wanda yake ƙarya ne wannan an yi iddi'a'insa ne bisa karya da wato da kusa a cikin addini wanda a yau za mu magana akan a maganganun da ko da daman ba a ce na Allah ne kai tsaye ba a ce na Allah bane illa wa ɗan adam a bayan ƙasa ya ba su wata fawa ko ya ba su wata daraja da take kusa da kai ta al'ur'ani abu ta fahimtar sa ko abu ta tsarin rayuwarsa da ke ganin ya kamata a ba wannan tsarin ko wannan dokar ko wannan littafin wata wata daraja da kima da suke kusa da ta kai ta al'ur'ani ko ta fi shi a cewa za mu fahimci cewa abdatul qur'an wa ashrafiyatu على قوانين غير قوانينه وأحكام غير أحكامه من أحكام من أحكام عادات وقوانين وضعية واتو القرآن يفدك نم واتو dokoki da suke ba dokokinsa ba ya fi dukkanin waɗansu hukunce-hukunce da suke ba hukunce-hukuncen alƙar'ani ba ya fi su mai daraja da matsayi da ɗaukaka sawa'un wannan hukunce-hukuncen na al'adu ne al'adu da ake da su a na yau da kullum ko al'adu na al'ummatai ko waƙawa na ba'iyya ko dokoki na ƙasa ko wata ƙasa tana dokokinta to alƙur'ani ya cuci irin wannan dokokin daraja da ƙima da martaba wa min kulli ra'ayin bashiri bashari haka na alkur'ani ya fi dukkanin wani ra'ayi na ɗan adam da ya ƙirƙiro shi ke ganin ga wata doka muhimmiya to alƙur'ani ya fi wannan dokan muhimmanci ya fi ta daraja ya fi ta kima ya fi ta kyan tsari ya fi ta manufa wannan aƙida ce ta ahlus sunna wal jama'a da ma dukkanin muminai wanda suke sun yarda da Allah da manzon Allah wannan aƙida ce ta ahlus sunna wal jama'a cewa babu wata doka a bayan ƙasa da ta kai dokar Allah bisa ƙarƙashin cewa babu wani littafi da ya kai littafin Allah to dukan wani littafi da zai kunshi wata doka ko ta al'ada za ta kunshi waɗansu hukunce-hukunce to babu wani hukunci ko ko babu wata doka da ta kai ta alƙur'ani wannan aqida ce ta ahlus sunna wal jama'a shine amantu bil qur'ani ashrafi kutubihi nayi iman da alƙur'ani a matsayin sa na cewa ya yafi dukkanin zafai mai daraja da kima a bayan ƙasa a da makalli bangare na farko su ne al'adu dokoki na al'adu da ɗan adam yake iya ƙirƙiro su a kowane lokaci sun sai ce amu a abusa garinmu muna da al'adu kaza da kaza ko ko amu yaranmu muna da dokoki ko al'adu kaza da kaza ba za a yi abu kaza ba sai an fara yin abu kaza wannan ai babu wani abu da zai goge wannan al'ada ai babu wani abu zai canza wannan ka'idar garin namu ai haka muka saba iyaye da kakanni haka babu wani wani wa'azi da za a zo a yi mana a ce mu canza da kai da muke koko babu wata fadakarwa da za a yi mana a ce mu canza mun saba a garin nan in zu du shekara sai mun yi kaza za a yi musu wa'azi a ce wannan abin ya saba doka Allah ba daidai ba ne saba shara sun fitar da su ba ruwan sai sun yi wannan abin da suka saba in ba su yi ba ai zama to abun kunya a tattare da su zai zama kaza kaza su sai sun yi ko mutum ya zo ya ce a a shi a family su sun saba suna aiwatar da kaza ba ta raya a a ce eh, malaman nan zo ce ba raya abu kaza ba wannan ai wanda ya saba da al'adar gidanmu eh, an saba iya da kakanni kaza kaza kaza kaza abu kaza ake yi wannan kafa dokoki da suka saba wa mai alƙur'ani to mumini da imani da alƙur'ani zai imani da alƙur'ani ne a matsayin cewa dokokin da suke cin ƙur'ani su fa dukkanin waɗansu dokoki na al'ada su fa dukkanin wani dokoki na cewa mu garin mu kaza ko iyalan mu kaza ko abu kaza muke yi mutum ya kudurta cewa ba kawai kansa alƙur'ani ba ce bari ai ya yi sauka ɗansa ma ya yi sauka shi ma ya sauke ai kaza mahaddaci ne amma idan mun cewa abin da yake aiwatarwa na al'adunsa na rayuwa ko na su ko na kaza ko na kaza ya saba da dokokin alkur'ani to wannan ba daidai ba ne dole alkur'ani to cewa wato abu guda ɗaya da yake jagoranta ka a rayuwa abu guda ɗaya da yake ma wato yake haskaka ma wato ka ga baki ɗaya ba daidai ba ne to cewa mutane su kalli ƙur'ani a matsayin koyo abu ne da za a yi tilawarsa ba abu ne da za a dinga koyon shirya daga gare shi ba har mutum a yi masa wa'azi a ce ga abin da ya kamata ita shi fa ga abin da aka saba ake a garin su ai al'adun garin su sun saba da abin da Allah ya ce da haka shi al'ada zai bi kaga wani babban kuskure ne a kusan za ka iya cewa a bayan ƙasa kowace al'ada a bisa kowace ƙabila ko kowace al'umma suna da irin al'adun su suka saba iya da kakanni an saba ana aikata kaza an saba ana aikata kaza to duk za ka tarar da cewa irin waɗannan al'amuran da suka sabawa dokoki na alkur'ani za a ga ababen yarwa ne ababen ajiye su a gefe ne ma dama alkur'ani ya zo da wata shirya da suka sabanin abin da ya zama su abu nan kusan ba sai mun kama sunan waɗansu al'amura ba saboda kusan na ga babu laifi mun ba da misali na guda ɗaya a cikin ƙabilu da suke da al'adu wanda suke sun saba addinin musulunci kuma sun saba dokoki na me na alkur'ani Sale kamar ka ɗauki ƙabila ta abin shafi yarabawa misali ta haka ta aure sayyarsu suna da al'ada ta cewa kafin an yi aure ta an ƙwalla alaƙa tsakanin namiji da ita wacce zai aura idan an samu ƙaruwa to sai a aure in ba a samu wannan ba sai a ce ba za su daidaita ba kaga wannan ai ya saba na sun ga ne? tare da cewa wa'annan da suke wannan abin musulmai ne sun yarda da qur'ani sun yarda kaza amma suna ganin al'adar su ta fi wannan da haka sun yarda su saba wa Allah akan su bi wannan wannan al'adar ta su kaga wannan ya saba wa wato koyarwa ta Alƙur'ani. dole duk mu'minin da ya zamanto cewa yayi imani da Alƙur'ani ya zamanto cewa ya hukunta shi a cikin rayuwarsa zaman to cewa alƙur'ani ya zama to masa mahanga ta shari'a ko matafiya ta shari'a ba daidai bane ya zaman to cewa a an aje qur'ani a matsayin ko lissafi na tilawa a karanta a jira'i ba haka bane a karanta a aiki dan haka Allah ta'ala ya saka da alqur'ani na'am yawa ita kira da wajo ko eh a sunan ne zan kama ki a matsayin babu misali <laughs> cewa sai an kwallo wata alaka kafin a aure an an ga za a samu an an samu karuwa to sai a zo a ce za a hada ran suna da rubuci ko sai a ce shikenan an riga an huta sai a kai amana da jaririnta shikenan kaga wannan wannan al'ada ta saba alqur'ani ba shi alqur'ani ba ce. Balma mutumin da yake ta wannan abin yana jin cewa shi musulmi ne ya yi imani da da Allah ya imani da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi imani da abinda aka saka Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma yana aikatawa kaga ya ba al'ada ya fita al'adarsa ko din ta ya fita ta akan me alƙur'ani din kaga wannan ba daidai ba ba ka ce masa kafiri ba don ya wai ya ba al'ada a ba kafiri ba musulmi ne mai sako ina fata an fahimta idan aka yi magana al'ada cewa al'ada dole a kula da ita ko ba magana ake akan a watsa da al'ada ba don suna da ka'ida suke cewa al'adatun a matsayin muhukama al'ada muhukama wato al'ada abin hukuntawa ce a cikin rayuwa ba za a hana ka a ce ba za ka al'adunka ba a za ka kolar cewa me ya saba addini kan nayi al'ada ba hana dan adam ya al'adunsa da ya saba yau da kullum ba al'amara yi amma ijuban me yake yi daidai da addini ya aikata me yake ya saba musulunci sai a aji haka tsarin musulunci a misali kamar ka ɗauki al'ada ta ta kamar tsagu da ake ko bille kaga abu ne da ya saba ko ruwa ta alkur'ani abu ne ya saba musulunci kaga da ta da cewa ana yi har yau wasu ba su daina ba kaga ya saba doka ta musulunci abu ne da al'ada ake yi da yake na ba daidai ba kaga al'adu mutane suna hukunta al'adu has idan ta sa sun wuce gura da iri ma da cewa yanzu ka to cewa kana tafiya akan gwada bai na shari'ar musulunci to ga abin da Allah ta'ala ya tsara yi ya ka sai a abin da yake ya su karo da dokoki na musulunci sai zaman to cewa sai a aiki da abin da yake dace da da daidai ko ba haka ba to wannan shine kusan a wagaban mu ta farko kenan akan alqur'ani ya fifici dukkanin wani wani tsari na dan adam ko na tunani nasa ko wasu al'adu nasa alqur'ani a sama yake da wannan babu wani abu da yake a sama alqur'ani haka na daga cikin abin da gaba ta biyu a cikin wannan gabar cewa shi ne shirya al'ur'ani a wato shirya al'ur'ani a ta sabawa wato dukkanin wata dokoki ko a ce wata doka ta ƙasa yake dokan nan an fifita ta kan al'ur'ani ko ya zamanto cewa an ce tana daidai da alƙur'ani misali ko abin da ya kama da haka ah, abu ne ne cewa a duniya yanzu ah, yanzu an waye gari ƙasashe musamman na musulmi an girdiba su kamar da aka samu lawashi ka girdiba shi da wuka to haka aka yi garuruwan musulmai yanzu ba ka magana daula ta musulunci ba ka magana a ce wannan gari ne na musulunci duk an girdiba waɗansu ruwan ma an su da waɗansu arna an fitar da gari ko an fitar da ƙasa an samu da dokoki da za a gudanar da wannan ƙasar to abinda yake anan cewa shine a wannan za ga bayan an samar da wannan ƙasar za a samar da da dokoki na ƙasa ko a cikin wannan littafai na dokokin ƙasa za ga ana ƙoƙarin a ba wannan dokoki fawa da suke tawo ta ƙima misali maka dauki eh, constitution na Najeriya a cikin abu shafa almaddal ula dinsa shine section dinsa na farko in ka duba shi za ga yana magana game da a a wato za ka samu cewa ya ta haddasa an su mubil qawanin da dasturiya alama siwa hamil qawanin wallawa ihu al-mawjuda cewa eh, shi dokokin ƙasa suna sama akan duk wata doka da suke ba ta wannan da suke cin wannan kundin ba ne babu wata doka da suke a saman wannan wannan dokokin ƙasan suna sama da dukkanin wata doka da suke ba ita ba mil qawani walla wa'ihul mawjudatu fil bilad duka wata doka da suke a wannan garin da suke ba ta littafin ba ba ta wannan shi ɗin ba to doka tushen a saman ta take an gane yawa واعتبرت هذا hada الدستور هو القانون الاسمى asma البلاد yadda wannan cewa wannan wannan din din yayi la'akari da cewa ah, ah, shi constitution ko dokokin constitution shine a sama akan dukkanin wata doka kamar da na faɗa huwa al-qanun al-asma fil bilad shine mafi daukakar na wata doka a gari to wannan kaga a sabanin koyarwa al-qur'ani kace al-qur'ani shine a sama da akan dukkan wata doka al-qur'ani a sama yake akan dukkan wata doka wannan shine imanin da musulman Najeriya suka yi musulman najeriya har yau kwanan gobe ita ƙarin cewa ƙur'ani ya fi dukkanin wata doka da suke ba ta allah wannan shi ne ita ƙarin dukkanin musulmai da suke najeriya ga baki ɗayansu wannan ko wata doka ce aka rubuta ɗan adam ya rubuta da ba wani abu bane da yake zai kawo cikas akan imani na musulman najeriya ga baki ɗayansu tsakanin mai mulki da wanda ake mulka ake mulka suna da ita ƙarin cewa alƙur'ani shi ne ya fi kima da daraja wannan ita ƙari ne na musulman najeriya ga baki ɗaya dukkan na soshinsa da hukunce-hukuncensa da dokokinsa a annahu al'ashraf wa asma min kulli ahkamin من كل أحكام wa min kulli كل القوانين الوضعية لأنهم bil بالقرآن domin shi musulman najeriya tsakanin eh, shugaba da wanda ake mulka sun yadda cewa dokokin alkur'ani sun fi dukkanin dokoki domin su sun yi imani ko da Allah da manzan Allah da kuma lissafin da Allah ta'ala ya saukar da wa annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sun yi imani dukkanin ayoyin da Allah ta'ala ya saukar da ya annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sun yi imani da duka abin da Allah ta'ala ya faɗa a cikin Al-Qur'ani daga cikin abin da suka yi imani da shi shine Allah ta'ala yake cewa falawa rabbika la yu'minuna hatta yuhakimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim haradan mimma qadayta wa yusallimu taslima Allah ta'ala yake cewa falawa rabbik wato al'amarin ba haka yake ba wa rabbika na rantsa da ubangidinka la yu'minun ba su zaman su suka kun mu'minai ba hatta yuhakimuka fima shajara bainahum a sai sun sanya ka mai hukunci akan duk abin da ya shiga tsakaninsu sun malaji dufi an fusi yin haradan sannan bayan sun sanya ka a matsayin mai hukunci sai ya zama to cewa babu wani kaikayi a cikin zukatansu game da abin da ka hukunta a kai mu ta silima? kuma sallama hakikanin sallamawa wannan shi ne i'tiqadin wato ahal sunna wal jamaa shine i'tiqadin dukkanin musulmi da yake a Najeriya cewa ya yi imanin cewa a shari'a ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce kankat ita ce a saman dukkanin wata doka ita a saman dukkanin wata doka da take akwai haka da wato ahlus sunna wal jama'a da kuma dukkanin musulmai da suke Najeriya sun yi imani da faɗin Allah subhanahu wata'ala da yake cewa inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba aha وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون wato Allah ta'ala yana umarta o yana yin umarni da mai bil adli wal ihsan yana umarni da da adalci da kuma kyautatawa da kuma wato ainihin wato bawa mutanen da suke makusanta naka a ba su wani abu na alkhairi da aka samu na zakka ko na insani kuma wato yana hani dukkanin abin da ke alfasha da munkari duk abin da ke bai da kyau wato sun yi imanin cewa Allah ta'ala mai yana hani akan wannan haka na kuma sun imanin Allah ta'ala ya hana zalunci wannan shine itikadin musulman Najeriya sun imani da Allah ta'ala ne yana umarni umari da adalci na a alƙur'aninsa shi sa suka yadda da shi kuma sun imani shi ne wasu makwara wajen kyautatawa ihsani alqur'ani yana sharatarwa bisa ga adalci da kuma makwara ta kyautatawa daga ɗan adam dukkanin shi ne imanin magabaki ɗaya sunai sun yi da cewa alƙur'ani shi yake umarni da sadaka da zakka da kyautatawa wanda yake mai rauni da insani da kaza sun yi masu alƙur'ani shi yake hana zalunci da wato miyagun ayyuka da laifuka duk ne shine itikadin mu gabaki daya ne abinda muka yi da shi Shi ne ma'anar mun yi imani da alƙur'ani a matsayin cewa ya fi dukkanin wata lokaci. domin da ta mai dama da zama ga cewa Eh, ga wani abu da yake cewa shi yake umarni da adalci alhalin duk ya da cewa alkur'ani shi cike da adalci wannan shine itiqadin mu ga baki daya haka na kuma mun yadda da wala wato Allah subhanahu na wala qad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahum al kitaba wal mizana ليقوم الناس بالقسط وعندنا الحديث به بأس شرير ومنافع للناس وليعلم الله yansuruhu wa ورسله بالغيب wallahu qawiyyun azim musulmai na Najeriya ga baki ɗaya da ahal sunna a cikinsu a sun imanin da abinda Allah ta'ala ya fara a cikin wannan aya Allah ta'ala yake cewa mun saukar da hakika mun aiko manzanninmu bil da hujjoji ko mun saukar da littafi a su. wa zanna ma'ahum kitaba wal mizan da kuma al-mizan malamai suka ce suna a wato ana nufin al'adul mizani a nan ana nufin al'adar domin wato da mizani ne ake samar da adalci to an kawo mizani ne domin ibada ma'anar adalci Allah ta'ala ya saukar da alƙur'ani da kuma adalci lokacin da kai qur'ani za ga adalci dukkaninmu mun yarda da haka adalci cikakken adalci yana cikin alƙur'ani ليقوم الناس بالقص الله تعالى يتقدى عقل يده ومثل السعادة أعلم سنعبن دع الله يفعل سورة الحديد كو آتا آية عشرين دا بيان أكنا ألا تعليك سوى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهوهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم عفرهم والأغلى التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعذروا ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم الفلحون قل يا أيها الناس إن رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون سورة الأعراف ita حفظنا بقى 157 حفظنا 58 mun yi imani da wannan Allah ta'ala yake faɗa yake cewa wa'annan da suke bin wato ar-rasulan al ummi alladhi yajidu maktuban indahum fi tawrat wal injil suke bin wannan annabi wanda yake al ummi wanda za su same shi a cikin wasu tafansu a taura da injila abin rubutawa mai za su samu a ciki za su samu daga sun sufafinsa ya amuruhun bil ma'ruf wani hau ma'anin munkar dukkanin musulman najeriya sun yadda mai alƙur'ani da allah ta'ala ya saukarwa annan muhammad sallallahu alaihi wasallam da kuma shirin mazuwar sallam ita ce kaɗai take umari da mai ma'arufi da munkari da kuma hani akan munkari kowa ya da haka wa yuhilluhum at-tayyibat wa yuharrimu alayhim al-khaba'ith kowa ya yadda cewa shirye da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shirye al-Qur'ani suke take halatta me at-tayyibat dadadan abubuwa aba kaza halal ne sai ga me lalle ba ka tsotsa halal me dadi ne duk abin da shari'a ta hana ka za ka ka yadda cewa wannan abin bai da kyau imana cikarwa akan lafiyar ka zai cutar da lafiyar ko zai ita da wata matsala ta daban dukkanin Ahal Suna ya baki dan manyan da wannan da yake shirya ce ta alkur'ani to shi ne wai ba mai israhum wa al'agular lati kanat alaihim sannan kuma yana sauke musu israhum abuwa na wahalhalu da aka rubuta wa al'ummatar da su gabace mu za a ce shari'a musulunci tana da sauki ko dokokin alkurani masu sauki ne sabanin dokokin littafan da suka gabata dukkanin mumini ya yada da haka ba wanda yake inkarin haka wal aqala sikrat alaihim da nauye nauye amra dokoki na kaskanci da suke a wancan al'ummatan duk an yaye sala ta alaiki tawo mai wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin ba ba aiko ka ba face domin ka zama to rahama ga mai duniya gabaki daya Allah ta lake ta fallazina amanu bi to wa'annan da suka yi imanin da shi wa azzaru wa nasaru suka wato karfafe shi suka taimake shi kuma suka bi hasken da Allah ta'ala ya saukar tare da shi ulaika humul muflihun wa'annan sune masu rabauta duk mutumin da ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta hanyar shiriyar alqur'ani da Allah ta'ala ya saukar gare shi kuma ita maki musulunci ita miki da'awa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma duk mutumin da kuma ibi hasken da Allah ta'ala ya saukar tare da manzon sallam na hasken alqur'ani to wa'annan su ne masu rabauta la'ika humul muflihun dukkanin mumini a haka yake domin ya sanya shari'a ta alqur'ani ne a gaba matsayin haske da yake bi Allah ta'ala kuma ya ce wannan shine shirye haka na Allah ta'ala ke ta qul ya ayyuhan nas wato ka ce musu ya ku mutane inni rasulullahi ilaikum jami'an ni manzo ne na Allah gare ku baki daya wannan da yake da mulkin sammai da kasai kun babu wani ubangiji face shi wanda yake rayawa yake kashewa fa aminu billahi wa rasulihi nabiyil ladhi yu'minu bi billahi wa kalimatihi wa sabi'u alaikum tahtadun shi ma dai akai magana shari'a wato ku imani da shi domin ku samu shirya da Allah ta'ala ya ya aiko shi da shi tare da littafin da da aka aiko shi da shi din wato abinda ahlus sunna suke faɗa game da wato halin da ake ciki na na dokoki da ake da suna sushin da kaza ahlus sunna suna kallon musulman Najeriya a matsayin musulmi na hakika. ba kafirai ba ba murtaddai ba wanda suke ridda wannan aqida ta sa'adu suna wanda ma wanda akan ta muke muna ganin cewa dukkanin musulmai da suke rayuwa wato alƙashin tsarin Najeriya a matsayin musulmai ba kafirai ba hadda cewa za a halatta jininsu da dukiyoyinsu tsarin suna wal jama'a suna da ya ƙarin cewa a mutane da suke rayuwa a cikin wannan yanayi musulmai ne ba kafirai ba sabanin waɗansu da suke da wannan fahimtar suke ganin sanin sun kafurta zunubi ya halasta ko abin da ya kama da haka daga cikin dalilan da yake tabbatar da wato musulunci mutanen najeriya da imaninsu musulmansu shine abin da ya faru shekara 20 baya 20 baya na ce 20 baya zuwa 21 tun daga shekara ta 1999 zuwa 2000 zuwa 2001 akwai al'amura da suka faru ga duk wanda yake da shekaru zai iya tuna abin zai gan shi kamar yau aka shine abin da ya faru na na da kururuwar da za a kaddama da shari'ar musulunci a arewacin najeriya wannan ina tabbatar da cewa musulman najeriya suna da ruhin imaninsu da suka yi da allah da manzon allah sun yi mana alƙur'anin cewa shine ashrafi shi shine mafi ɗaukaka a kan dukkanin littafai da suke a bayan ƙasa ga baki daya wannan abu ne sananne eh, abin an fara shi tun daga garin zamfara aka yi sakwato a kano a maiduguri ina ne garuruwa da yawa sanin garuruwa mamanta ba guda goma sha tara ko hakan duk aka yi wannan abin a kaddamar a wannan gari a tafi can a kaddamar aka dinga yi haka yana cewa haka yana haska ko yana nuna abin da yake cikin zukatan al'umma cewa sun yi mana akan qur'ani shine a sama akan dukkanin wata doka wannan abin kuma ya haɗu tsakanin masu mulki da talakawa tsakanin malamai da kuma wanda suka ba malamai ba aka haɗu tsakanin yan boko da wanda suka ba yan boko ba kowa yadda yadda aka kaddamar a wannan garin Kano za ya tuna tuka akai sosai haka yana haska abinda mutane suka imani da shi ne imaninsu ake magana mai suka yadda da shi karba hujja ba su da aka ce mutane sun kafarta ka dinga kashe su kana ta'addanci gare su ga abinda suka yi da kai ba kai ba ko ba za ka iya ba ga abinda suka yi wannan shi ke tabbatar da mai suka yi imani da shi a ransu mai suka yadda da shi suka duwa halar da halar da suka da ƙalubalen da aka fuskanta da sharance-sharancen da aka yi na turawa da kaza duk aka jure Allah ta'ala ya tabbatar da nasara wanda bayan an yi wasa da aka sa doka an haramta wannan abu karshe da mummune suka dage aka je kotu aka je kotuka aka yi bala'i har sai da aka tabbatar da cewa an yadda an sallama dukkanin jihohi a tabbatar da hukumomi na shari'a musulunci da har yau muna gani irin su hizba an gasi shari'a kwamishin su kaza ma'ana gwamna na zai amfani da power su ta izartar da abin da Allah ta'ala yake so wannan ba a ƙaramin nasara muka samu ba yau inda a ce babu wani shari'a musulunci ba magana ɗan hizba an gaba ba a maganar cewa a je harkar eh, al'amura da ake ta gani na shari'a musulunci da babu wannan abin babu dama a ce gwamna zo ya ce zai gina makaranta addini ko zai tabbaki addini da da abin da lalita gwamnati ba zai iya wannan ba doka ba ta shi dama ba wasu saboda nasarar da aka samu a wani gwagwarmayar da aka shekara 20 baya shi da muke ganin alkhairin da muke gani yanzu ana yin batsala a unguwa za a iya gaya wa hukuma su zo ta hana wannan abu kaga Allah ta'ala ne dokar Allah ta suka tabbatar da ita kaga wanda ba karamin alkhairi bane mumine suka samar da shi wanda kai da kake rigima da ku kake kashe su me ka tabbatar na shari'ar Allah abu guda ɗaya me ka tabbatar da shi babu wani abu da za ka nuna babu wani abu wani abu wannan shi addinin musulunci addini ne na aiki kuma yana tafiya da haske na ilimi wannan lokacin da aka yi wannan abin an yi aiki da ilimi ne addinin musulunci ba hayaniya ba ce addinin musulunci yana tafiya ne abu haske na ilimi me ya kamata a yi a lokaci kaza me ya kamata a yi a lokaci kaza daban sai an kalla malamai su za su haske me ya kamata yi wani lokacin da a musamman na zara sun dauke makami duka musa an yi ta ƙarfi da ba za a yi ba ba za a samu wannan nasarar da aka samu da aka abu dole sai an samu masu ilimi sun haske yadda ya kamata a yi su samu wani salama ake cewa alharbu kuda'a yaƙi ɗan dabara sai ka san me za ka yi ba a dukkanin haloli manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace a fita jihadi ba ba a dukkanin yanayi ba ne ba a dukkanin yanayi ba ne daga sai an fahimci fita hudda'awa sannan za a iya fahimtar al'amura yadda to a wani lokacin kusan dukkanin musulman najeriya tsakanin tsofaffi da matasa tsakanin yara da manya tsakanin mata da maza kowa yadda Hata mata a suke cikin gida aka dinga dafa abinci zo ƙaro da menene ana ta kaiwa a kai mutane suka cikin garin nan zuwa a iya tuna kowa zai iya tuna al'amun da suka faru wanda ga shi wani gwamnati da aka ita su haifan mana alkharin da muke gani na hukumar shari'a hukumar zakka hukumar kaza wanda kawai abin da ake bukata shewa shine ka zaɓi gwamnan da yake da kishin abin zai cike na da wannan tsarin yadda Allah ya ce shi ne kai abin da shi ne kai wahala baka da wata wahala sai wannan ka zabi dan siyasan da yake da ruhin abin da ya tafi ma da wannan abin yadda imanin ka yake kai abin da ake bukata ke wannan ko muka rasa wannan kai wannan sanin ne muka rasa wanda inda ta bara da saitin mu na da saitin mu na da bai kubce mana ba da wala ba mu taba zaba wanda yake bai da addini ba wani gwagwarmayar da muka yi da wahalar da aka sha a wani garin ina mamaki sosai ta ina tunaninmu ne wannan lokacin ta ina ya gudu sun ba ma tunanin ya za mu ƙara ciyar da wannan tsarin namu gaba ya zama tuta mu fi abinda muke ciki a samar da kaza a samar da kaza zan ma a je ha a mazarsa a samar da wani yanayi na addini amma mun kasa saboda mun yi bacci zai sai mun farka mun fara gini ne mun tsaya mun fara gini mun tsaya mun yi bacci shi ne kawai abin da ke mun fara gini ne mai kyau mun yi bacci kuma dole ginin ba zai shiga ba sai ka zaɓi masu addini sai kai mai addini ka shiga domin tsarin ba naka bane sai ka shiga ka bankara kamar yadda annabi yusuf alaihi salam ya shiga da kansa yace a bashi appointment yake cewa alaga anni ala qaza'il al-ard inni hafizun alim yace a ban appointment a gwamnatin har da gwamnatin eh, shugaban ba musulmi ba yace a bashi zai shiga ta ibn taymiya a cikin mazmun fatawa a cikin uh, kitabul hizba yake yake yake kissarta wannan magana ta annabi yusuf alaihi salam yake cewa kamar annabi yusuf ne lokacin da isa ne uh, uh, shi wannan shugaba Ko mu mulki a bashi appointment a bashi minista ko na harka na harka tattalin arziki da kaza da kaza harkar ma'adanai ita a bashi ita manufarsa da ya karɓi wannan mulkin ba ko ishen take bane isha yanci a ofis annabi yusuf bai nufa ta haka ba ya yana domin da'awarsa domin ya wato isar da saƙon allah a cikin wannan tsarin mulkin yana ake cewa eh, annabi yusuf a wannan yanayin wato ya yi da'awa ya kawo abin da allah ta'ala yake so a cikin wannan tsarin ma ƙadara alai haka ibrin tamiya ya faɗa maya ya shiga da domin maya kaga in kace musulman Najeriya kafare ne ha annabi Yusuf shi ma kafuri ne in kace suna bautar ɗagu to shi ma shi ma dagut ne bautawa annabin Allah ya bautar dagut ai ala yasuha aqalan bar ka bayyana a hankalta baka ce wai musulman Najeriya sun kafar da haka zaka samu su bam zaka harbe su zaka kaza to annabi Yusuf shi ma dagut ne bautawa da ishin mulki wata gwamnatin ba kan musulunci ba ce amma zai ce a aiki a bashi appointment zai shiga gwamnatin wanda kuma ya kusanci kuskurenmu da muke shiga tsarin ba tare da manufar addini ba dole ka shiga tsari tare da cewa kai kai jakadan addinin ka ne zaka samar da tsari zaka samar da yanayi na matsala ga al'ummarka a ƙarƙashin tsarin addinin ka me suke bukata na addini ka taimaka musu ba ka zama sansa kana ɓoye kanka ba kada a gane kai mai zafin addini ko mai addini wanda a tace fasto zai shi da cross a majalisa ikawo motion da yake da alaka da maslaha addinin sa kuma kana bacci baya koye ba baya shakka shiga da cross cikin majalisa ba kana jin shakka ka tashi kai magana addini za a ce wannan masu addini ne wannan shine raunin da muke ciki dole wannan tsarin tsarin na gwagwarmaya munafasa ta tsakaninmu da mu da su a kwanan babu zuma ai wani gwamna a cikin garuruwan da su rufe masallaci ko ishe a sassa mai ta kiristiyaniti ce mu dan mai kai ba ka ce kai garinka da musulunci ba ne ka ce ka ce maka tsarin da kai gina shekara ishirin baya ka tsaya ka kyara su su suna da manufa a kai suna da kowa ya tafi akan manufarsa shi bai laifi ba akan manufarsa yake ya je igogar ma da duniya ma akan wannan tsarin ma kai tana jin tsoro ana gaya ma cewa yanci da addini ku rabu da su kaza kaza arin da kuka gino kuka rusa arin ku da kan kuke rusawa ba magana ci da addini a shigo a magana addini a siyasa domin a ciyar da al'ummar gabaki ɗayanta addininta da tsarin rayuwarta shi ne abin da ake bukata shi ne yake matsala imaninka da Alkur'ani imanin sahihi yau da fatan an fahimta da wannan shi ne abin da yake faruwa cewa wato imaninka za ka yi imani za ka yi musulunci lokacin da ka tsinci kanka a cikin daula ta musulunci sannan kuma za ka yi imani za ka gudanar da rayuwarka yadda Allah ya ce a cikin tsarin daula da ke ba ta musulunci ba illa kawai ya za ka yi shi ne ta ka tambaya a gaya ba babban abin da yake babban dalil za ka fahimci cewa annabi yusuf da yake a wannan yanayin gashi annabin Allah ne Allah ya aiko shi bai da karfin da zai iya yaƙi kyau da wannan gwamnati sai ta a bashi appointment zai shiga to in ka ce wanda yake cikin tsarin gwamnatin najeriya kafiri ne murtaddi ne to ta yi annabin allah zai shirka allah ya kyale shi ta yi zai kafirci annabin allah wanda duk addinin addinan annaba ga baki ɗayansu tun daga na farko har na ƙarshe ɗaya ne shi ne tsarkake tauhidi ga Allah shi kadai to in ya yi shirka eh, in mun shirka shi ma ya shirka yake ne annabi yusuf wani iyazu billah ya wani ita hujja ta yanke ta kuma ɗaya ɓangaren ka yi kuma in ka shiga lalle wajibinka ne ka ji cewa kana wakilta addininka da a dukkanin ofis na ka tsinci kanka a dukkanin ofis na ka tsinci kanka ba ka zo a kama wani abu da yake da alaka da addinin ka a ofis ɗin ka baka ce kai wannan ofis ɗin kai na aikin ƙasa ne kai kai a goma da magana addini addini a jama'a sallaci wannan ba musulunci ba wannan ba musulunci kasa ba musulunci ba kuma ka nuna cewa ka san kanka ba ma tukuna wannan shine abin da ke faruwa Allah ya sa mu dace eh, shi sa an ka duba a cikin alkur'ani Allah subhanahu wata'ala tsawatar idon kunne game da abin shafi hukunce-hukunce da suke ba nasa ba kanja kada mumini isa ke wani hukunci da yake ba na hukuncin Allah ba ayyuna da yawa a cikin alkur'ani daga su Allah subhanahu wata'ala yake cewa wa mallam ya hukumi ma anzalallah fa'ula'ika humul kafirun ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون duk wanda bai hukunci da abin da Allah ta'ala ya saukar ba wa'annan su ne kafirai duk wanda bai hukunci da abin da Allah ta'ala ya saukar ba wa'annan su sune azzalimai wanda bai hukunci da abin da Allah ya saukar ba wa'annan su sune mai fasikai na sunan alqur'ani ta gala ta'ala yana tsoratarwa game da mai mutum hukunci da abin da ke ba Allah ta'ala ya saukar ba shi da magana da muke dokoki da suke sun saba na addini kaga wannan tsawatarwa ne wanda a ƙira ta'arar suna wani jama'a da Allah ta'ala ya ce faula ya kawo da kafirun ba ana nufin wanda ya kunci ba da abin da Allah ya saukar ba kafiri ne wanda ya fita daga musulunci wanda sahabbai ba aka suka fassara ba akwai fassarar sahabbai akwai fassara ta kuma ita ƴan ƙato sahabbai sun fassara cewa faula ya kawo da kafirun ana nufin ana nufin kufurun duna kufur kafirci ba ma'anar kafirci na ridda ba an gane kafirci ba kafirci na ridda ba gane akwai soshi da suke nuna cewa abu kaza kafirci ne amma ba ana nufin kafirci da yake kusa da mutum daga musulunci ba an gane ah, ka duba a a kadu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi sahihi a yake cewa sababul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun zagin musulmi fasikanci ne wa qitaluhu ya kasa ko kashe shi kufurun kafirci ne mana kashe rai mumina kafirci ne shi ana nufin kafirci na ridda ba shi ake nufi ba ƙira ta musulmai ta tafi akan cewa kisa kisan kai ba kafirci ne to akwai irin da dama da kashin akwai hukunci da ba da abin da Allah ta'ala ya wannan ba a kiran shi a matsayin kafirci da yake mai da mutum yayi ridda an fahimta akwai wasu ayyuka da shari'a ta ta kausa harshe a kai ta ce kafirci da amma ba ana nufin kafirci na ridda ba an gane mana kafirai da suke aikata irin wannan aikin an gane daga in ka aikata kai sai zama so kai ne da su ba ana nufin kai ma ka zama su ba ɗari bisa ɗari ina fata an fahimta ya wannan shi da fahimta sahihiya da babu bankaura a cikinta babu eh, tufka da warware a cikinta haka na wala yakum bi adalla fa ulai al fasiqun haka fasikai ba ana nufin fasikai fasikanci a ridda ba an gane kamar yadda shaydan Allah ta'ala alaihi ta mai sami fasaka an amri rabbi sai ifita daga umarnin ubangijinsa ba ana nufin wannan fasikancin ba na kafirci a fasikanci ne laifi aka na zalunci mana ka zalunci kanka da baka mai bai ga hukunci da abinda Allah ta'ala ya sauka ko ka zalunci wanda ka zalunta a matsayin ka ne mai hukunci ka dauko wani wani doka an gane kai masa wanda yake ba na Allah ba matsayin cewa ka zalunce shi yawa karaha alaikum al-kufra wal fusuqa wal asyan ko yawa ka kaga sai aka raba kafurci fasikanci da kuma al'isan saƙo ko duk Allah ta'ala ya ya wato ainihin yaki haka Allah ta'ala ke cewa wa anifukum bainahum bima anzalallah wala tabi ahwa'ahum wa hadarhum an yaqtuluka an ba'd ma anzalallahu ilayk fa in tawallaw fa'lam annama yuridullahu an yusibahum bi ba'd dhunubihim ko wa inna kaseeran min an-nasi lafasiqun afa hukm al-jahilati yabghun wa man ahsanu lillahi wa man ahsanu lillahi hukman liqawmin yuqinun ko kaga nan ma Allah ta'ala yana tsawatarwa game da me yi hukunci ba da abin da ya saukar ba a cikin alkur'ani ki cewa ya makin Allah kai musu hukunci da abin da Allah ya ta'ala ya saukar wa kaka bi soye-soyen zuciyoyinsu kuma ka tsawatar da su cewa ka su fitine ka game da wani abu da Allah ta'ala ya sauka a gare ka in suka juya baya kasancewa Allah ta'ala ya nufi wato ikama su ne da shashin zunubansu da suke aikatawa domin haƙiƙa mutane da yawa fasikai ne suke ta afa hukumar jahiliya ya bugu yanzu hukuncin jahiliya suke bukata a rayuwarsu ba hukuncin Allah ba ba dokokin Allah ba wa man ahsanu lillahi hukuman liqaumin yuqinun wa yafi wato anin Allah ta'ala kyan hukunci wa yafi Allah ta'ala kyan hukunci kaga Allah ta'ala yana tsawatarwa game da haka suna da yawa a daga abinda za mu rufe da shi a nan shi ne hadisi da ibn maza ya rawaito shi a cikin sunan ɗinsa da isnadi wanda yake hassan yake daraja ta hassan daga abdullahi dan umar allah ta'ala ya kare ta a gare shi wanda shi ma yana magana a kan tsawatarwa game da hukunci da abin da yake allah ta'ala bai saukar da shi ba yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fuskanto gare mu فقال يا معشر المهاجرين خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن akwai abubuwa guda biyar idan aka jarraba al'umma ta da su kudu yana da muku tsari cewa kar Allah ya sa ku riske wannan zamani. da wannan abun guda biyar zai faru in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda san sahabbansa da yake ina neman musu tsari cewa kada Allah isa suna rayu wannan abin zai faru abubuwa guda biyar daga ci manzon Allah sallallahu alaihi na farko yake cewa lam tazhar al fahishatu fi qaumin qattun hatta yu'linu biha illa fashafihim at-ta'un wal awda allati lam takun madat fi aslafihim alladhina madat ke cewa alfasha ba ta bayyana a cikin al'ummata ba ba taɓa bayyana a cikin wata al'umma ba Abun ko da wasa hatta yi orinu biya har su ba dinga bayyana wani alfasha a fili al'amura na saɓon Allah ana ganin wayewa ne ci gaba ne ana ta saɓon Allah ana ta fahisha illa fa shafi himar ba'un fashe annuba ta fam'ama a cikin wannan al'umma wal auda da kuma ciyuka kala-kala allati lam takun mabat fi aslatihim allazina mabat irin suyukan da an da kuma annoban da ba su kasance ba a cikin fi aslatihim allazina mabat a cikin al'ummatan suka gabata wanda ba a samu haka ba sai an samu ciyuka an samu annabawa annuba ta kan zama a cikin su shine halin da muke ciki a yau a duk duniya gaba ɗaya yau duniya ta dauki saban Allah da fahisha shine style wani style ne na wayewa ha a turai sun yadda a ce wai za a yi zanga-zanga amma za a fito tsirara maza da mata a hauke kuna ana zagayi ko a ƙasa an yadda ƙashen musulmai a fito bakin ruwa a kwanta maza da mata tsirara an yadda a garuruwan a zo ana ta al'amura na fahisha a kan titi ana gani a ɗebo mata a wabin hawa ana ta ihu-ihu a zo a unguwa ana ganin gidaje da ake baɗala ake saɓan Allah kowa ya zuba ido ‘yan mata kana kallon suka wani ba ‘yan mata ba ne suna rayuwar sai da suka ga dama to a jira a jira Allah shi ma zai hukuncinsa shi ne abin da muke gani kowa bai damu ba ba wanda yake umarni da kyakkyawa ba wanda yake hannu a kan ba ruwan kowa da kowa to illa fa shafihim fa'un wala auza allati lam takun wadat fi aslatihim alladhina maru shine abinda Allah ta'ala zai kuma gashi nan muna gani really a fili wannan abu na farko kina a cikin biyar yake cewa walan usul mikyala wal mizan illa ukhidu bis sinina wa shiddatil ma'una wa daru sultana alayhi yake cewa al'umma ta ba su taba tauye ma'auni ba wal mizan da kilo na au kowa a ofis ɗinsa ya iya yadda zai tauye ya iya yadda zai cuta kowa a sana'arsa da yake ya san irin nau'in da yake tauye ma'auni i cuta domin i samu kuɗi i samu biyan buƙatarsa ba ta yadda Allah ta'ala ya shar'anta ba kowa nau'ikan cuta da tauye ma'auni kala kala ne kowa san yadda yake yi to mutane ba ya su yi wannan abin ba illa ukhudhu bisinina face an kama su da bisinina Shi ne wato fari a ce gari ba kuɗi fari ba abinci fari ka gara a ce gari ya ƙone ba harka shi abin abinda suke faru shine na ɗin, da an zarbe su da fari ba ya fari a ce ba ruwa ba ko wannan a fari abu ne mai faɗi a ce gari ba kuɗi ko mai kuɗin ma yake ba kuɗi yana cin wahala sai yana samun miliyan biyar a wata yanzu magana dubu ɗari biyu ake in ya samu ya gode wa Allah illa mai uku dubu sirina abu na wato hukunci na farko kenan sannan mai wa da tilma'una da kuma tsanani na mai na rasa rufin rayuwa tsanani na rufar rayuwa a rasa yadda za a yi rayuwa mu komai wahala sannan kuma na ƙarshen wa zauru tsani alaihim da kuma zaluntun shugabanni a kansu za su ta zaluntar su kuma ba yadda za su iya da wa zaurus sultani alaihim da zaluncin shugabanni abu guda uku za a yi punishment ma da mutane suna tauye ma'auni kowa na zaluncinsa yadda ya ga dama zai cuta da ya ga dama an ce annoba ta faru an maganin da ake tunanin zai iya warkarwa ana sai da faket dubu sha biyu yanzu ya zama dubu hamsin ya gani <laughs> dushi ne halin gashi wani azaba ana cin azabar gashi ta san karo amma lallai sai an yi abin da aka saba ko za a mutu ko za a mutu ba rahama ko za a mutu sai an saba Allah shi da taya Allah ta'ala zai mara rahama biyu kan mara rahama ba taya Allah ta'ala zai kalle mu taya Allah ta'ala zai amsa addu'a mu ko wani abin da ya gana wa a rayuwa ko bai yadda zai ba Allah ko bai shirya zai ba Allah sai muke shan wahala kike cewa wala min yamna'u zakata amwalihim mutane ba su taba rafa wato hana zakka dukiyoyinsu ba illa muni'ul qatara min as-sama ba ta amana ruwan sama ba su taba hana zakka ba mutane da yawa da sai da kuɗi ba sa ba da zakka wallahi da yawa masu bayarwa ma sai da a zo a ce ana neman ka ana ta neman ka a rasa inda kake kana zuwa sai a ce wada kasuwa daga ambulan nan daman gana ka kana gura sai ka 500 ko biyu. <laughs> wai zakka ce wai ko ku gode Allah ka washi ga list masu cikin mutanen da ake tana ake masu ɗari biyar su ko ɗari biyu wai zakka <laughs> ka go ko wanda kawai wafa ne ba haka ake zakka ba kake fatan Allah ya karɓa a hakan ba wanda ba haka Allah ta'ala ya ce a zakka ka samu kuɗi ka a dunkule ka samu miskini ka bashi wanda an ka an ka bashin Allah da ya wuce talauci ko Allah da zai rufa masa asiri wannan abin shi ne zakka ba ka zo kana raba ɗari biyar biyar ko ɗari biyu kar kana abin nan kana ana ta an gode an gode ya ina magana an gode a jiya jiya wani yake gama labari wai wai da ta neman sa eh, ya ta neman sa ya je gida baya da wai wani wai da haɗuwa da shi wai da ɗari biyu kace wata zakka jiya jiya da da abu da dare ke gama wata ɗari biyu ba Allah ya samu da ya ce to shi da abin da ke faruwa ba sai mutane an hana su ruwan sama mazan sarar kita walaular bahai malamin ƙaru ba da madabobi ba ba da ban dabbobi ba halittu wallahi ba za a yi musu ruwan ba ba ƙyari su za a yaka kowa da ku ruwan da ake saboda dabbobi ne sa ake yi sai saman zan sarar kita walamin su ahada ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله lasallar صلى الله عليهم عدوا min غيرهم mutane ba su warware alkawarin Allah a kansu ba na cewa su za su biyar da Allah ya ce za su bi rayuwa yadda Allah ya ce shi alkawarin Allah da ya ɗauka a kan dukkanin halitta sa za su yi rayuwa yadda ya ce sana ba su ɓazin cewa sun wada su ba ruwansu da addini kawai kowa ya harkar gabansa ba fati Allah ta'ala ya jarabe su mai da mai na sallallahu alaihim aduwan min gairihim fati Allah ta'ala ya ɗora musu abokin adawa da kawo zai na gara musu azaba shi ne abin da faruwa yake damu musulmai ko Allah ta'ala ya dora muku wata kafa ta gada muku azaba to ta kashe ku ta muku kaza ta muku kaza ta tada muku rikici a cikin gida a san wawayen cin ku a ba su kuɗi a safan sanin din su shi ta kashe ku shi ne abin da ke faruwa manzo Allah sai ya fara saboda shekara dubu shi da shari'ar musulunci da suke ba karanta dole wani ɗin wani al'amuran ba za a san su ba sai an zo makaranta a nan shirya take za a sai da za a saita rayuwa mazan sa yake faɗa ke ta fata ala ta'ala ɗora musu abokin gabansu a kansu sanar su cewa su ba ruwansu da addini ko addini ku je ku karata ustazai ku je ku wai shi ba ustazu bane mana ustazu wani wani lokal mutum ya ustazu ya ustazu bakar zuwa ustaz ya ce cewa shi ba zai ba Allah shi bai ban Allah ga can wani ba gidaje shi ba zai ba Allah ba ruwansu wannan ustazai su dauka arata shi da abin faruwa fa sai Allah ta'ala ya tsora muku wannan da a wucin gabanku a kanku su ta karɓar abinda yake a gare ku na tattalin arziki su kwashe muku man fetur kwashe muku arzikin ƙasa su ta gada muku zaba suna haɗa samu ku ya ƙunƙuna a garin ku kuma a kawo ƙungiyoyi a cewa za a taimake ku su ta kai musu si ta al'amura na badak alakala-kala shi na abin ciki fa ya kudu ba abu ma fi aidi arzikin ku da yake hannun ku sai su ɓaci a ta taɓa man fetur ɗin. a ga yadda abin da fara a iraki ko da libya da kada duwan su abin da faruwa kan musulmai ne aka yi mutaka abin da wanzu ya fara sai na biyar din shine shine wanda ke da alaƙa da mu a wannan karatun shine wa malam sahakum a'immatun bi kitabillah wa yatakhayyaru min ba in ba anzalallahu illa ja'ala ba'san bainahum ma dama al'umma ba su yi ma dama shugabannin musulmai ba su yi musu hukunci da abin da Allah ta'ala ya saukar ba ba su dinga zaɓo dokoki daga abin da Allah ta'ala ya saukar musu bana alƙur'ani illa ta'ala ba a son bainan ba su ya sanya matsalarsu a tsakaninsu la ta'ala ba a sahun bainan ƙarfinsu ya ƙare a tsakaninsu su ta kashe junansu duk wani ƙarfinka ba ka taɓa kafin ba sai da ka samu ɗan uwan ka samu ka buge suna faɗa mai faru babban misali a nan shi ne jam'iyyu da ake da su shugaban su kisa hukunci da abin da Allah ta'ala ya saukar kuma an samar da wannan sai wannan zuwa shi ta rigima da wayannan a baya kone kone a tsarar rayuka dukiyoyi shine abin da faruwa zai zama sai mabiyawa da suna rigima da wayannan wayannan sun dauki makami akan su wannan kuma a ta yawa ana ganin lokacin zabe da abin faruwa a ce an haura an kashe wani an haɗe tsakanin yaran wani da wani an zubar da mutane an yi kone-kone an kone motoci an yi kaza shi ne abin da ba illa da ala ba a kan bainahu ba sai sanya karfin su ya kara tsakanin su ba su tabaka inda a ce da Allah yau asabar za a je wa azumma gudawa a cikin rogo ba matashin za a gani ba wanda ne kuma titin ba zai bayar ba ina kwanci a gida bai zai amfani wani karfin nasu wajen taimakon addinin Allah wanda ƙauyukan da ake cewa ga fa musulmi za su zo ran asabar to a gaya musu duk wanda iya shigo wannan ƙauyen sai da uwar sa haihuwa aka suke musulman Kano kashedi an nan cikin ƙauyuka in je zukan nan da magulawa. fasfo ɗin da aka kawo shi daga kudu ko daga wani gari ya koya musu cewa duk musu kada ku bar wani musulmi shiga muku ka muku musulunci a cikin ƙauye ba cikin ƙauye ba fa lokacin gwamnati kawai ƙauye daga cikin ƙauyukan wasu lokacin gwamnati a cikin Kano yana musulmai a akan haka shi na bane faruwa kaskanci za ka ta garinsa a cikin kwariyar cikin gidanka ba fa a ta ƙirugu ba ne ake ma wannan kashe ne a kano ake ma cewa wala ku shi ku maza maza ma ku yi riba wala ku ara minti biyar anan duk abin da ya faru gare ku ka jawo kuma kuma wanda ya faruwa Allah ta'ala ya samu da wato a taƙaita cewa shi ne wato akwai wani sharɗai guda hudu da su zamu take da suke da alaƙa da hukunci da abin da yake ba Allah ta'ala ya saukar ba abu na farko cewa a ahlus sunna ba ma kafirta wanda ya kunci da abin da Allah ta'ala bai saukar ba ba ma kafirta shi sai akan waɗansu abubuwa wanda suka guda hudu kuma da zan faɗa da malam suka faɗa cewa shi ne mutum ita ƙari a idarsa cewa wannan abin da yake ya saba doka Allah ya fi na Allah ya fi na Allah can wannan dokar ta fita Allah ta fita alƙur'ani an wannan dokar lokal ce to mutum ya isa ƙari a ransa to wannan dai akwai dai babu wani uzuri da za a yi masa na jahilci ko wannan to wannan ya kafarta ya san dokar ta Allah kirikiri kawai sai kafarce mata ce watan dokar ta ce to kamar ya fifita Allah ne ya fifita wani Allah ne akan Allah na kai kafarta shi a karan kansa abu na biyu kuma cewa wato shi ne mutum ya ƙarin cewa wannan dokar ta yi daidai ta Allah mana normal suke a girma da matsayi dare suke da doka Allah mana ya dare ta Allah da halitta ke ta wannan shi matsala ne sannan mutum kuma iga cewa cewa doka Allah ba su dace da wannan zamanin ci gaba ba da ake ci muna cikin zamanin ci gaba yanzu a kawo mana wani shari'ar musulunci ya za da wani shari'ar da wani abinda aka shekara dubu za a tattawa sai ayin hukunci da shi ko a rabu da mutane su rayuwa da suka tsara a su ya to wannan kafirci da tsagwaro wani ka baka magana ba musuluncin sa musa kundin musulunci ba ya ce bai da shi ba <laughs> ka baka magana a yau sai abu na karshe na hudu cewa shine mutum ya yi tukadin cewa wasu doka ba ta Allah ba a yi halalce an kamar da doka Allah take halal suna wannan abin halal. an ga babu wani togaci akwai halal ne sarfa ga abu dokar ta saba doka Allah amma ai normal ce ai halal ce ita ma mutum baya jin cewa wannan haramun ne bar kawai abu su lalura ko baya da za a yi ko wani dalilin na shari'a da yake sanin ne ko mutum ji ai normal kawai mai kawai aikata normal irgi ya san wani abu ya saba sa amma kawai bari ya yi normal ai normal ai halalta ai ba kuma ba kuma a shi ɗan kishin ƙasa ne shi ba a ruwansa da addini ɗan kishin ƙasa ne zuwa babban matsalar wadda shi ne sharaɗai guda hudu da malamai suke faɗa malamai sun suke gindaya a kan abin da yake da alaƙa da a shukunci da abin da yake ba Allah ta'ala ne ya saukar da shi sai shi ne ma'anar amantu bil qur'ani ashratu kutubihi na yi iman da alqur'ani a matsayin cewa shi ne mafi fitin da Allah ta'ala ya saukar in babu aula alqur'ani fifici dukkanin abin da yake mai ba shi ne ma ya saukar da shi ba Allah ta'ala ne ya saukar da shi to shi ne takaice abinda muka kalla da yake da alaka da wannan shi baiti da yake cin wannan littafi na na wato ana al-afas sa'id salaf ya kada ta suna sunna wal na ga ana ya kamata mu dakata subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh